na dan tsaya ni dama saboda ina son zance abu bai kamata ina tafiya ina ta tuki ina ta tauna tauna ba mm-hmm. amma bari ina kammala ai sai in tafi da ke ba matsala ai mun afuwa zan yi tauna tauni ga banki <laughs> babu damuwa babu damuwa bismillah ga ai ba <laughs> ai babu damuwa <laughs> ai haka amma gaskiya kin burge ni eh, ina son aiwa Wannan in san ayaba. Kallaɗi. Idan baki sani baki sani. Wannan bawan Allah ba ƙaramin mutum ba ne. Kuma zaman samu tare da mu alheri ne. kina ji na idan baki sani ba digiri ɗinsa biyu masters ne da shi software engineer ne ɗin amma ya haƙure ya ƙasƙantar da kansa saboda yanayi irin na rayuwa ya yarda da cewar zai yi direba daga Kai, bari na yi saye bin ya gudu. Tambayi ki ba ke daga ina kike. Shurum. To. Hello? Ina wuni? <laughs> Shafati. Iwo ta ka zo ka ijiye yanzu a kofar gidansu. <laughs> Ba zan jira ya ban amsa ba. Ke da wa kuma. <laughs> Wallahi wani. Hmm. Antiko? Mhm. Wani gaye ne. Mhm. Haɗaɗɗe ya haɗu. Hmm. Ga shi da nutsuwa. Da magana irin na kamala kuma mai kuɗi ne. Don a motar sama ya ɗauke ni. Kisan maza da fulako. <laughs> Sai ce min wai ba motar sama shi. Kai Allah shirya ki shi ni ban san ya zan yi da ke ba. Kisan dama kasar maza haka suke. Suna da abu sai su dinga nunawa ba su da shi ko don su nuna wa mace su san matsayinsu a gurinta amma dan Allah dan annabi me yasa kika je kika samu waje kika zauna kika shiru a banki bullun buku ina ta faman zaman jiranki ha ba dan Allah dan annabi shi ba ni fa da ya dauke ni a mota sa muna ta hira ya iya maganganu masu daɗi masu mm. kwantar da zuciya ni ba an cikin da nake ko ban taba ganin saurayi ma irin shi wallahi da ya kwanta man a cikin rai eh to da yake ke farin shiga ce dole laki faɗi haka <laughs> amma ni ban ga abin amfanin ki dinga wai cewa wani mai kuɗi ba mai kuɗi mai kuɗi ke me yasa kin fiye son kuɗi ne shi fa ki wa kanki karatun ta nasu dan Allah dan Annabi saboda gurin Allah wayi bai son kuɗi ai akwai mutanen da suna son kuɗin amma ba sa nunawa ya kamata ki dinga rage abin da kike yi ah, ah, ah, yanzu kin je mutum ya ɗauko ki a mota kin zo kina ta faman wani zumudi gan doki haka sai ka ce ni ba kin san me ni ban ɗaya daga cikin mutanen da ke wa kuɗi soyayyar munafinci ni ina son kuɗi zan fito in bayyana cewa ina son kuɗi akwai mutane da suna so suna ya ba sa son su Ni dai fata na Allah ya faɗa ya jefa ki hannu na gari kar ki je ki shiga hannun da ba a buƙatarsa mu zo muna Lami da salatin tunajina ah kin ga abincin mu yana nan ya kusan hucewa dama tun ɗazuke nake jira kin je kin samu gudu kin zo mu shiga ciki mu ci abinci kin gani kin gani Anti a ƙoshe nake. Ban gane a ƙoshe kike ba. Mm, gidan abinci kai kika ci abinci ko me? Wani irin gidan abinci? Cikin motarsa. A motar tasa akwai gidan abinci ne a ciki da kika ci? Ayaba na ita ci. Na ci ayaba yaban ayaba masu zaƙi lafiyayyu sanda na ci na ita. Ayaba dai a cikin motar tasa. Ba saurayi na ba. Kika bude baki kika zo na kina ta faman haya, kika dinga haƙar ayaba a gaban namiji. haɗa ko dai na ci abu yayi to ai ka san to ni magana da wani fassara daban wai na haɗa goto gona na ji na ci dai ya kawo ce bismillah ni kuma na karɓa ne amma ko irin dan kunyan nan babu na rana ɗaya daga haɗuwar ku yau har ya baki abu ki fara sa baki ki dinga ci kina faman washe mishi haƙura yana gani yana dariya to an ta saurayi na bane dan Allah malama rufe mutane baki dan Allah wuce mu je <laughs> ke kin kina ji kina jin hon ko dai shi ne mai dawo saboda shi kadai ne Allah ya halitta wa mota ba dan la wuce mu to ai har na haddace kalan motar <laughs> Allah ya iko wannan yarinya na ta kai son kuɗi ne haka Allah ya sauke Wa Shigo mana. Zauna. kina ji na? Ki bari za mu ƙara yin magana da ke zan ƙara kiranki saboda yanzu ina da ɗan wani uzuri. to ba damuwa sai na kira sanu yau ina kwana an tashi lafiya alhamdulillah ina kwana alhamdulillah gani na zo ah, dama na ce a turo ka ne za mu je anguwa anguwan da muka je da kai kwanaki nan za mu ƙara komawa saboda kai ka san gurin hmm. to kuma sai ga an ɗan samu wani akasi tafiya ma ba zai yi yanzu ba saboda mun yi magana da su sun ce min za su zo da kansu ta shike a'a zauna mana ina so na ƙara baka hakuri akan abin da ya faru kwanaki saboda ni kaina na tsaya na yi tunani na ga cewa ni ma akwai laifi na. saboda na karya dokan aiki abin da kake yi daban kuma na sa a turo min kai akan wani aikin da bai shafe ka ba kuma ka zo ga abin yadda ya faru da Allah ka yi haƙuri ba komai Allah kyauta gaba to eh, wannan kuma ina so ka rike shi ne sakamakon aikin da na saka ka kai yi shi wanda ba aikin ka ba ne ba to na gode sosai Allah ya saka da alkhairi na gode eh, Amin. Amma fa murmushi yana yi maka kyau. Da Allah ka dinga yin murmushi kaji. To Allah ya sa mu dace. To yanzu ina tunanin nan da jibi za ka iya ji na kirawo ka. Still dai za mu fita din. Tunda yanzu za su zo da kansu ne, amma dai akwai kiran da zan yi maka jibin za mu fita. To Allah ya raya mu. Na gode, salamu alaikum. na gode kwarai da gaske Jibrin na ganka haka yau ya ne? Me kawo bashir motar nan ma yau ba ta kwana cikin kamfanin nan ba na sani a gurin karibu ta kwana shi yake kula da ita jibrin ka sani fa bayan waɗannan kayayyaki da muke sayarwa muna yin ka haya ko to shi zai ci gaba da kula da motar nan ɗari bisa ɗari kuma wani babban abin alfahari da sha'awa ma ita kanta sadiya da suka ɗan yi wannan aikin ta ce ta fi tana jin daɗin tuƙinsa. ba kawo bashi. Ƙwarai da gaske. To gaskiya kawo bashir ba a nemi zaman lafiya ba. Allah ba a nemi zaman lafiya ba. Kamar yaya? Yaya mutumin da ba tabbatar da ingancinsa ba, ba tantance shi ba, an ga yaya tuƙinsa yake, an ga yaya gwagwarmayarsa take. Jibril. ka san dai ai sadiya ba ƙaƙƙarwar yarinya ba ce ta san abin da take ko kuma ta san menene tuƙi kuma ta san menene daidai kawai ka ƙyale wannan bawan allah ci gaba da zamansa lafiya lau haba haba kawo bashir ita fa sadiya mace ce mata ina suka san wani daɗin tuƙi ko suka sana abin nan ba mamaki ma wai wannan shiga ramukan da yake ma har ake cewa wai yana shiga ramuka yana fita daidai to ba mamaki wannan shiga ramukan ma da gangan yake shiga eh ba mamaki tsabar rashin iya tuki ne ka ba shekare je jefar da ita ka tafi a ofis din ka tafi ka je ka ci gaba da aiki gaskiya ka ka ka bashir akwai matsala wannan al'amari gaskiya ni ni gaskiya har yanzu bai kwanta mare ba ya ma za a ce shi kadai za su dinga za su dinga kaɗe cewa da shi da sadiya yana tuka ta mota ni fa kwata kwata ba na so ma fiye rabu mun da take ni ban so wallahi a kawo oho an haka ne gaskiya ni ita ce damuwa na ba na son ga yara inda take ni bai yi mun ba wallahi to ba matsala ka je za a san abin da za a yi kawai dai a dai san yadda ya kamata a yi dai kawo ikon ce <coughs> da walakin a miya Assalamu alaikum. Wa alaiki salam wa rahmatullah. Ah, zauna mana. Mun ka zauna ba komai zauna. Amma gaskiya jiya ka bani mamaki sosai. na fita kawai na ganka kana ta ɗora wa moto abu kana ta ɗora wa moto abu me na zuba motar kuma <laughs> kana ta ɗura mata fetur mana <laughs> kai gaskiya hajiya kin ba ni dariya <laughs> ai ni na zata wani abin kika ganin ina yi to ai fetur dama ya dace in zuba ai kai amma ka san me kin faɗa ina jin daɗin yadda kake yin dariyar nan kamar yadda na gaya maka dariya yana yi maka kyau sosai <laughs> Allah ya sa mu dace amin to ai shikenan ina ganin ah, sai mu tafi ko kada yau ma a makara haka ne amma gaskiya ne ina da yar damuwa yanzu yunwa nake ji hmm. kuma ni ba zan iya fita abinci abinci ba Eh, na san kai ma za ka buƙaci cin abinci yanzu to yana da kyau a ce idan mun ci abinci in ya so sai mu fita yanzu tashi za ka mu shiga gida mu ci abinci sai mu wuce to kenan ina ganin ni bari in tafi ne wani aikin yaso alabashi idan kin gama uzurin ki sai kira ni in yaso sai na da an samu in tafi da ke insha Allah <laughs> a'a yanzu ka bari na shiga gida in je na duba na ga idan abincin yayi sai mu shiga mu je mu ci abinci na zo Shafa'atu. Kin ga ki bi duniya a hankali? Ki yi taka tsantsan da rayuwa musamman ma akan maza. Wallahi namiji ba ɗan goyo da zani bane. Kin ga? Kar ki sake ki miƙa mutumin nan kan ki bori ya hau. Ina mai ja miki kunni. Ki bi a hankali. Hmm. Haba mana anti. Me yasa ke wannan maganar? Ni fa ina son ƙaribi. kuma shi ma yana suna mhm. ya ganni zai aure ni kuma ni ma na gan shi zan aure shi wannan wani irin zancen aure ne haka kawai daga tsakiya a ɗauko shi ba tare da an fara shi daga tushiya ba biki san waye shi ba biki san daga ina yake ba a gama bincike ba kawai kin ba shi kai buɗe a'a ci na sani na sani in dai wani maganar me yake yi ne babban nan kasuwa ne shi ya gaya miki haka ni na gano ke fa kika gaya min cewa har yanzu ya nuna miki gaskiyar shi wane ne shi fa yanzu kin san rayuwar da muke ciki yanzu nan mm-hmm. mata suna son mazaje ne saboda abin duniya da su to ake ba saboda ai yar motar nan ce da ke gani a gurin sa shi sa kike san shi A'a to da wannan dan wannan amma dai ai ba abin da nake so in gaya miki ba kenan hmm. shi yar dabarun nan da yake man bai san ya nuna min shi babban dan kasuwar nan da na dade da hangowa shi yasa yake labe min a matsayin ɗan taxi dan taxi amma ai ko ido bai ci ba ya san kima hmm. wannan motar da yake hawa ta ina za a ce wani ana maganar da nake miki akai idan zaki abu ya kamata ki fara nutsuwa tukunna Ni bikin ga wai auren nan ne bana so ba, amma so nake in tsaya in yi taka tsantsan mazan nan ba tukunya bace da za a kwankwasa a ji wanne ne yafi kwari. Na unkusa nawa kuma na ji shi da kwarin shi gau na unkusa a biyu na ba wani maganar ban unkusa ba. Ya kamata a ce kafin ki yanke hukunci ki fara yin nazari tukunna. Aure ne ban ce miki karki ba amma ya kamata ki san wane ne shi. Gaya miki da yake cewa ba ba shi da hali, ki tabbatar eh ba shi da hali kar fa a je ki auren nan ki zo kina faman ce mana gashi gashi gashi gashi ki zauna can ki ne mana kuka dan ba wanda zai saurare ki wallahi ni fa yayi fa biya na suna kuma ni ma ina son sa kuma mutum ne mai addini mai tsoron Allah to ta ina ne kuma za a ce kuma mutum yana son ka kuma an ta ba ban gaya miki ba mm. kin san me na kara hangowa muna auren nan zai siya mun mota haka ya gaya miki to an sai ya faɗa min babban dan kasuwa ne <laughs> ce miki fa ya dan tasiri an wani maganar ɗan tasi wani maganar ba ɗan tasi na rasa me sa maganar ɗan tasi ne ya tsole min ido wannan motar da yake hawa ta ina za a ce wani ana tasi ok kike ganin ba a yin tasi da wannan ke kike ɗaukar cewa ba a tasi da sabuwar mota fitkil wai gaya miki a kira shi a je je lungu lungu anguwa anguwa ya ɗauko manyan mutane ai ana yi ni ba anti barki gaya miki tun lokacin da na yi masa sallama ranar farko na ji ya amsa mun da tausar murya wayyo Allah na wayo kalbi na sai na ji ya wuce da ruhi na gaba daya wallahi anti kin san akan tafi da zuciya ko ta zuciyar barin ta a wajen ruhi na ya tafi da ita wallahi ki ce gangar jiki ce a nan gurin a daidai ke mun daɗe da fahimtar haka Allah ya shirya ki shafa a ta wallahi. wallahi ba ki da dama to to ba matsala zan zan ga zuwa an jima insha Allah zan zan turo maka da sunan da kuɗin sai ka gani insha Allah namiji ne zai amfani da shi ko mace namiji ne zai amfani da shi ko mace to masha Allah ruwa da ruwa zan yi magana an jima insha Allah to yayi kyau to ba da damuwa insha Allah Allah ya amince na gode zan zo in Allah ya yarda assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah sanu yawa kin shirya a'a wani irin kuma na shirya bayan na gaya ma cewa sai mun ci abinci za mu fita ko ka manta ni? to hajiya idan ba zan ki damu ba eh, to Allah ya min afuwa kin ga yanzu akwai kastomomi na da suka kira ni zan je in kai su wani uzuri kuma gashi yanzu kin ga lokutan da muka yi da ke na san gaskiya yanzu ke ma kin san sun wuce tun da kin ga da na zo kin daɗe biki fito ba kuma daga bisani da kika fito ɗin ga wannan uzurin na cin abinci kuma gashi na ga abincin naku har yanzu bai gamu ba karshen ta kuma yanzu kan a gama an ɗauke ki na kai ki inda ki je kin ga su ma za a iya bata musu amma dai ya kika gani da dai aikin nan dai duka na kin in kin ce zauna to kuma kina ganin jiyan kai sun to haka ne ka zo da uzuri to amma ai ba a wasa da customers ya kamata a kyale kuka je kai wancan uzurin shi ma to yanzu abin da za a yi ka tsaya ka ci abinci idan ya so sai ka je kai wancan uzurin ko ajiya ai mun afuwa abincin nan dai ba komai na yafi tunda dai an yi niyya Allah ya bada ladaniya eh ba komai Allah ya bada ladaniya na gode inda rabo wata rana sai in ci insha Allah abin da dai yanzu in tafi a'a tunda haka kai wannan lokacin kana jiran shi ai ya kamata a cika ci din yanzu bari na shiga idan ya karasa idan ya so ko a ce kawai ne suka tafi da shi kaci to shikenan na gode amma ina ci a mota Thank you. zan zo insha Allah insha Allah na zo wa alaikum salam wa rahmatullah Ya abincin ka ne to to masha Allah to Allah saka da alkhairi wannan kuma ka rike to ladan bata ma lokacin ka da aka yi da wannan zaman da kai duk da dai ba a je ko ina din ba amma dai an bata ma lokaci sai kai amfani da shi na gode sosai to na gode ya mm. Allah ya saka da alheri amin yanzu in na tashi dai zan kira ka ko da yaushe zaka iya jin kira na to ba dawo tunda ka ga yanzu ga uzurin da ka zo da shi kuma ba a samu da an fita din ba mm. amma dai ba damuwa in na tashi zan kira ka to na gode Allah saka da alheri mm. na gode kwarai to na amma fa da Allah ka dan tsaya ka ci abincin nan saboda kan wancan uzurin kuma ya hana ka cin abincin a mota zan ci insha Allah kafin na je can na gode Allah saka da alkhairi Ni ba wasa yake yi da rayuwata ba.